wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna sha uku ga watan almuharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna ashirin da takwas ga watan ah, ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a yau za mu yi darasi na casa'in da ɗaya a wannan littafi mai albarka sharhul usulu salasa littafi da ya kunshi bayani akan gaishe-kai guda uku man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wannan tambayoyi ne da za a yi ma dukkan bawa bayan an gama saka shi kabari an binne shi za a zo a yi masa wannan tambayoyi to a nan duniya za ka yi kokari ka san su ka san amsar kai aiki da amsar sai Allah ya baka ikon amsa wannan tambayoyi in baka san su ba baka yi aiki da amsar ba to ba za a iya ba da amsa ba Allah ka ba mu ikon amsa wannan tambaya wannan karatu da muke a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano wannan littafi mai albarka mun taho da karatunsa a yau za mu tashi shafi na ɗari da saba'in da uku mun karanta matanin malam mai littafi na farko sharhin za mu karanta ayoyi guda biyu da aka kawo bayan an yi tambaya shine fa'iza ƙila laka bima arafta rabbaka a baya can mun yi magana man rabbuka an ba mu amsa rabbi allahu allazi khalaqani wa rabbani bi ni'matihi to wannan ka ba da amsa musamman zamani irin namu ne yau da ake fama da ilhaji ilhaji shine kokarin inkarin samuwar Allah balle a yadda da shari'ar shi da hukunce hukuncensa kila wani ya tambaye ka yace bima arafta rabbaka ta yaya ka san ubangijinka to kaga ya kamata ka san amsa kai fitirarka ka bai bukatar wato ainihin ai maka wannan tambayar kai ka san Allah ta hanyar sanin halittunsa ta hanyar sanin ayoyinsa to shi yasa sai a baka ilimin da za ka ci karo da wani ya maka tambaya ya za ka ce bima arabta rabbaka ya kai ka san ubangijinka shine faqul sai ka ce bi maka wa makhluqatihi na san ubangiji na ta hanyar ayoyinsa da halittunsa 'a'ya آياته دقشين daga cikin ayoyinsa a والقمر wannan daga ciya kaɗan ƙasuro wasu ayoyi na Allah su ne dare da yini da rana da wata wannan duk mai rai mai rayuwa a wannan duniyar in an ce mai dare yini ba zai iya musu ba lance an mai rana wata ba zai iya musu ba ko za ka yi kyawai ba ka san su ba in dai ka san su wanda ya halicce su shine ubangiji an gane da kyau shi tauhidin Rububiya tauhidi ne mai daɗi kuma mai sauƙin fahimta wanda ya ka fahimce shi shi kuma zai lizimta maka tauhidin Rububiya? eh tauhidin Rububiya shine kaɗai ta Allah da ayyukansa ka yadda aikin da yake nashi ne halittarsa halittarsa ce ko kuma ka yadda da wannan sai ka yadda to fashi kaɗai kuma za a bauta ma kun gane da kyau ko kaga anan mun ji amsa daga cikin ayon Allah al laylu wan naharu wal shamsu wal qamar a takaice kenan sannan wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma in an ce kuma halittunsa safa su ma an tsakuro mana wasu shine sai ka ce daga cikin su akwai samawa samawati sab'u samai bakwai wal arduna sab'u da kasai bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin su asan cikin ƙasa daban ko da kuma nan tsakanin ƙasa da sama to da abin da ke cikin ƙasa da kuma abin da ke cikin samai na mala'iku da sauran halittu sannan wa ma bainahuma da halittun da ke tsakanin sama da ƙasa mu dinnan yanzu ga mu tsakanin sama da ƙasa muke ba cikin ƙasa muke ba ba kuma cikin sama muke ba da sauran halittu waɗannan duka ayoyi kuma halittu ne daga cikin halittun Allah kaga an ba mu amsa ayoyi kuma an ba mu amsar halittu wanda sanin su shine zai sa ka san Allah domin ba su suka yi kansu ba wannan da ya faɗi duk tauhidi irin na magabata ana gina shi ne akan qala kalar qala rasulu ne dalili ba da yi faɗi wannan ba sai wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine faɗin Allah maɗaukaki wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم iyaku ta'budun wannan cikin suratul fussilat aya ta 37 kaga mun ji Allah ne ya ce wa min ayatihi al-layl wannan nahar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da yini wa shamsu wal qamar da rana da wata sai Allah ke la tasjudu li shamsu wala lil qamar kar ku yadda ku yi sujuda ma rana kar ku yi wata sujuda saboda ne halittu ne na Allah halittu ne ka hane kayan sujuda ga abin da yake halitta shi akai ga wanda ya halitta kadai ake sujuda sallah wasjidu Allah yake wasjidu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujuda ga wanda ya halicce su ya halicci rana ya halicci wata in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bauta ma kaga tauhidi ko an gaya ma tauhidin rubiya sai kare da tauhidin uluhiyya eh, in yan kuntum iyahu tabudu ne shi kadai kuke bauta ma to kakku ma rana sujuda kakku ma wata karku ma dutse karku ma wata bishiya karku ma wani aljani ko wani kowane ne ba a musu gada sai Allah kadai da nassin alqur'ani ko ga nan mun ji amsa min ayati ko sai ce wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah madaukaki da yake inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasifa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر بارك الله رب العالمين wannan aya tana cikin Arab hamsin da hudu. Allah madauki yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayyam lalle ubangijin ku shine Allah wani tauhidi anan inna rabbakum shine wa Allah aga rabbu rububiyya kenan rabbu mun ce kalmar rabbu tana daukar khaliqi tana daukar razi tana daukar ma'anar ta tana daukar ma'anar maliku kuna ganewa ba ka ce rabu tana ɗaukar ma'ana wanda ya halice ka kuma yake gudanar da rayuwarka kuma ya mallake ka don ba kai kai kanka ba ba zaman kanka kake ba ya halice Allah ne ko to shine inna rabba kuma kun ga aka ce lallai ubangijin ku shine Allah ko ya ka ce allazi khalaqa samawati wal ard kaga tauhidin ubiya ke mai da kai wanda ya halitta san mai da ƙasa fi ta ayyami cikin kwanaki shida Allah yana da iko ya halitta sammai da cikin lahaza sakan kawai ya ce kun ya kun sama bakwai da kasai bakwai duk kasance amma wani hikima ce ta ubangiji yake ya halitta sammai da kafin cikin kwana shida shine yahudawa wanda Allah ya la'anta sun iya cewa wai Allah ya yi halitta kwana shida ya gajiya huta a rana ta bakwai ya su billahi shi mai yahudi sharrin shi ya wuce ma ɗan adam har ya yi magana da sun ta shafi mahalicci Allah da ya ya halitta sammai da kafin cikin kwana shida ba dan gajiyawa ba ne kawai wata hikima ke tashi in ka koma ka duba tafsirin malamai karkashin nan za ka ga hikimomi da suka faɗa mana inda ba tafsiri muke ba muna bayani ne a akan tauhidi yanzu yace masu stawa ala al-arsh ubangiji ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaiton da ya dace da shi haka za ka fassara ka wuce kada ka ce ya daidaitan yake kuna ganewa ka tambayi kaifiya ba a tambaya so ake kai imani ka yadda ka gaskata ka tabbatar da wannan a zuciyarka kuma haka yake ubangiji ya daidaita a bisa al'arshi sai ka ce irin daidaiton da ya dace da shi ke nan magana ta ƙari ba za ka zo kana a ina ya daidaita ya ya daidaita wannan shaidan ya riga kuma ya zo zai fata maka imani kenan kun gane da kyau Allah madaukaki ya ce 'Yi gushin lailan nahara Allah yana sanya dare ya rufe yini kun ka da malaman hau masu karatun larabci sai ka ce yaya kaga shi kan shi wato allaila mafulu ne annahara ma mafhum yasa za su gansu da fataha ya gushi laila sannan annahara mana ya gushi laila mana Allah yana ya dare kaga ya zama mafuli kenan ya tafi ya je ya rufe yini dazu da muka taho da sauran rana tana dare wato dare ne ke fitowa kenan kana fita yanzu ba rana duhu yana ta karuwa yana ta karuwa ka gani wato dare ne yake neman rana hasisan da gaggawa in jiya kake son da ranar nan ta gangara daga nan kafin ka tafi ka kai ni sai biyu ke kike nan rana ta faɗi ta yi gaggawa ta je ta riska mashi shi ne wato ainihin daren ya riski ne ya lullube shi babu sauran kuma yi sai ne sai dare gina yi gushin lailan nahara da tulubuhu hasifa Yana neman sa da gaggawa da an ce dare ya taho shikenan ba zai jira ba tayin ne Allah ne ya tsara tsarin haka haka kuma gari ya waye asuba kai haske haka zai fito tahowa ya ta tahowa ka je masallaci kafin ka dan taka zuwa eh, tafiya da ainihin talatin zuwa awa ɗaya sai ka ga shikenan gari ya haske wa ke kawo wannan ɗan uwa Allah shi ne ya gushi lailan nahari lubuhu hafifa wa shamsa wal wanda wan nujuma musakhkharatin bi amri rana da wata da saurari dukkan su horarru ne ababen koriya ne da al'amarinsa ko da umarninsa duk abin da suke na wannan kai kawo ɗin da umarnin Allah ba su suke da kansu ba Allah ne ke sa su yi yake gudanar da su domin bayi ne na Allah kuma. ya Allah yake ana ku saurara harafi ne na jawo hankali an maka wata magana a baya kuma za a maka wata a gaba to ana so kai linkin din magana bayan da ta gaba a kwakwalwarka ba mun ji wancan ba ala to ku saurara lahul khalqu da amr halittu gaba daya lahul khalqu halittu na shi ba wa iya wannan kadai da ta ba in kai wato dulmiya kan sulmiya cikin wato keku da halittun da ke ciki sai masu wannan ilimin za su baka labari in ka danna cikin ƙasar nan da irin halittun da ke ciki Aka sama jiya na ga wani labari aka cewa an gano wata duniya a sama ko ba haka ba eh da wai ba a gano ta za ka gano ta halittu na ubangiji shine lahul khalqu kawai ka sallama ka miƙa halittu ba na shi ko akwai wata halitta da wani yake wani abu da ake bauta ma akwai halitta da yake hmm? daidai da ƙuda aka kalubalanci shirka aka ce kuda da zai zo idan gunkin su da suke bauta ma an shafa masa mai kudan ya zo yana tsotsa su shi gunkin bai iya kore kudan eh ana kuda wannan ba su iya halitta sai shi wani da ake bauta ma kowaye a sama a ko a ƙasa ko a ina baya iya halitta da shi to Allah shi ne lahul halittuna shi halitta ta shi shi ne mai halitta wal amru sannan da al'amari na gudanar da halitta to asan wani zai abu kuma ya kasa gudanar da abin to Allah ya halittarsa shi kayansa kuma shi ke gudanar da kayansa sai aka cika aka ce tabarakallahu rabbul alamin albarkan Allah sun yawaita shine ne rabbul alamin ubangijin halittu duk halittun gaba ɗaya shine ubangijinsu wato kana so ka same nutsuwa dan uwa karanta qur'ani ka ji tsantsar tauhidi kawai ka san Allah shine Allah ka san shi ya cancanta a bauta masa to mai sharhi mai littafi da ya zo sharhi shine yake alistilalu ala Allah ta'ala bi ayati wa makhluqatihi wannan kafa hujja da ayoyin Allah madaukaki sannan da halittunsa Shi ne aka yi mana a wannan ayoyi Shi ne aka tambaya yace wal ayatu su fiye alama in an ce aya kalmar larabci ce ko ta zama da hausa wannan aya ce nata a larabci shi da shan alama alama alama ita ce abu da ce za a sa ya ga za a ce aya ai alama ce ta wurin ana so a tsaya kira ko haka nan an ce wani abu sai a ce wannan alama ce ma nan aya ce ce za ta gani a sa ta gani sama da aka yi alama ce ta a akwai wanda yi ta asa akwai alama ce a akwai wanda yi rana duk waɗannan alamomi ne ayoyi ne da suke so a nuna mana wato akwai mahalicinsu to sai ce wal ayatu nau'ani su ayoyin an magana su a mahanga ta shari'a nau'i biyu ne ayoyin Awalan ayatun kauniya akwai ayoyi na halitta kau wannan duniyar tamu gaba ɗayan ta ayati su ne ake kira ayatun kauniya sannan kuma na biyu ayatun shar'iyya akwai ayoyi na shari'a zai ji su ɗaya bayan ɗaya gaya mana sai ce fal ayatun kauniya ayoyi na halitta iya shamsu Walƙamaru, qamaru wan nujumu wal ila akhirih wannan duk ayoyi ne kauniya eh rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi har dai zuwa ƙarshe cewa ma a tsaro hadhihi ayat me yawan waɗannan ayoyi wai san iyakacin su za ka yi kirge ayoyin Allah ban kasa a likin Allah dukkan su gaba ɗaya ayoyi ne waɗannan su kira ayatun kauniya kun gane sannan wal ayatu shar'iyya hiya ma awha Allah ila anbiya'ihi wa rusulihi wa hina idhin naqulu inna al musannifa rahimahullahu ta'ala adafa al khas ala al am yace ayoyi na shari'a sune ma awha Allah ila anbiya'ihi wa rusulihi ayoyi na shari'a sune wahayi da Allah ya yi wa annabawansa da manzanninsa ba ba wahayi ai da shi ne a cikin wahayi muka san sallah muka san azumi zakka hajji wannan duk ba ayoyi ne na shari'a ba ayi da take bayani kan kai azumi kai hajji kai zakka kai biyayya ga iyaye kai kaza duk na ayoyi ne shari'a su kuma muna samun su ne ta hanyar wahayi da Allah ke ma annabawansa da manzanninsa wa izin na kolo a nan yanzu sai mu ce kenan innal musannifa shi mawallafin asalin littafi wancan da muka karanta Allah ya masa rahama adafal khassa alal am ya ya dafin wani abu ke daga cikin abu gaman ne in al'am shine gaman nan abu khas kuma wani ke bantacce ko inda ake waye a cikin karatun namu wa qul bi ayati wa makhluqati kaga ayatihi kaga shine adafi da aka yi na khas al-am al-khas sune makhluqat ayoyin na shamsu wal qamar wan nujum wa ne sune ayibo ani duk kuma ka ce samawati wal ard duk su ma duk ba daidai ji halittun amma ka ware wasu aka yi adafin wasu akan da makhluqatihi da ayatihi dukkan ne makhluqatihi kuma dukkan su ayatihi ne kuna ganewa yace lau'ar arrabna na ayati bi annaha al-ayati Kauniya. kawniyya in mun yi tarihin ayoyi da cewa halittu na duniya nan da muke gani wa shar'iyya ko kuma mun yi tarihin su da ayoyi da Allah ya saukar na hukunce hukunce da tsari na rayuwa yace to duka kaga mun bambanta kenan aw min babi aqasil mubayyin al akwai al-mobile wal mughayir abinda za a yi abinda ya bambanta ya da wannan da wannan sun bambanta in muka ɗauka sammai da ƙasa ya sun bambanta da rana da wata ko musu bambanta ba akwai bambanci rana daban sama daban wata daban ƙasa daban kuna gani a to an yi akasin wasu abu da suke daban-daban akan rayar kenan ko kuma ka ce abinda suka bambanta a yi adadin da abinda ya bambanta da su duka ana yin wannan a larabci ya ce iza khasasunan ayati bil ayati shari'a wannan idan mun keɓe ayoyi na shari'a kenan wancan su ne hukunce da Allah ya saukar wa manzanninsa mun ko muke tafiya da rayuwa a kan domin ya zama kenan ayoyin shari'a daban ayoyi na halitta daban kaga akwai tagayir kenan nan ma ayoyin halitta su ne hukunce hukunce da kan mana ayoyi na halitta su ne wannan halittu da muke gani da Allah ya yi don mu amfana da su kaga an yi adafin wani abu wanda yake daban a kan wani daban amma tarihin ayoyi na shari'a daban ayoyi na halitta daban to dukkan sun da ayoyi ne na Allah kuma dukkan su suna nuna samuwar Allah eh halittun nan da muke gani suna nuna mana samuwar Allah wahayi da Allah ya sauka ma manzanmu ya zo da shi shi ma yana nuna samuwar wanda ya aiko da wahayin wato shi ne Allah subhanahu wataala kun gane eh, ya ce wa ala kullin to duk ma fassara da ka ɗauka in ka ce a ɗaful ne alal am ko kuma ɗafi ne wato ainihin almubayir mutagayir ko ko mugayir duk ma yadda ka ɗauka fassara dai ala fallahu azza wa jalla wato yau rabu bi ayatin kauniya Allah ana sanin shi da ayoyinsa wannan na halitta halittunsa da na duniyar nan su ne za su sa ka san Allah inda kwakwalwar ka tsabtake ba ka da wani karkata da shekan ya sa zuciyarka za ka gane wannan duniyar kana ganin da ta isa ka san akwai wanda yi yace wa hiya al-makhluqat al-azima wa ma fiha min ajaib uh, as-sun'a wa balighal hikma wa zalika ya'rifu bi ayatihi ash-shar'iyya wa ma fiha min al-ajl wa al al-masalih wa dafi mafasid malan yace su ko ayyuna kauniya su ne ayi halittu masu girma wanda ababan mamaki da Allah ya ajiye cikin su yake gashi nan ka sama nan ga tanan za ka yi mamaki tun da ka tashi Allah ya halitta ka kake ganin sama haka ta ba inda ya lotso ba inda ya burma ba inda can za a gyara ba inda ko akwai ka taba gani aka ce il basara hal tara min fito kamar da ganin kan ka kalli sama ka sake mai wai za ka ga wani abu na wuri na wani abu aiki amma ginin kan kai da rijin ka da waye yanzu wannan masallaci ya sami shekara hamsin nan gaba sai an zo ana gyare gyare ba aikin ɗan adam ba ne to wannan halittun wanda suke cike da ababen mamaki da Allah ya sana'anta ya sa a ciki wa baligan hikima wanda suke da hikima wacce ta kai matuka wa kazalika arziku bi ayatihi shar'iyya haka nan ana sanin Allah da ayoyinsa na shari'a wa ma fiha min al da abin da ke cikin ayoyin na adalci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah to ana sanin Allah da halittunsa ana sanin Allah da ayoyinsa na shari'a wanda suke cike da adalci wadobi musulunci yadda yake da adalci hukunce-hukunce na shari'a musulunci da ka ɗauki mata kafin zuwa musulunci kamar bayi da musulunci ya zuwa ba yanki haka nan ya'ya za a je a yi haka a binne su musulunci da ya zo biyu rushe al'adu da yawa na zalunci musulunci ya zo a jannar to ayoyin Allah suna cike da adalci sannan suna kunshe da maslaha duk inda maslaha take za ka ga addini nan yin ishara wa dafil mafasidi da kuma da abubuwa na barna jiya ku dube ta da aka zo haramta ta saboda masu shan ta sun saba da sha aka yi ta bi ka ta gore a hankali har aka kai aka zo ta ce giya haramun me yasa saboda yanzu da ke cikin ta na barna da musar da hankali da tantele da sababa cututtuka da ɓata lafiyar jiki gaba ɗaya sai Allah ya hana saboda maslaha a kuma kau da mafsada haka dai in ka dubi shara musulunci haka take kunshe da wannan maslaha mafsada duk mafsada a kau da ita maslaha kuma a tabbatar da ita to wannan ayon Allah cika suke na shari'arsa da adalci da kuma maslaha da kawai da mafsada eh an gane da kyau to sai ce wal ayatul kauniyya kathiratu ayoyi na halitta Allah suna da yawa unzur ila hadhal kaun min arshihi ila farshihi ka wannan duniya daga in ka dubi saman ta zuwa takanta ma'ana tun daga inda zaka ce ina ne farkon da inda akwai farkon ko kuma ina ne karshen ta wannan laraba ne suke karin magana da wannan su ce wato hazal kaunu lil arshihi ila farshihi wa min sama'ihi ila ardihi daga saman sa wannan duniyar zuwa kasan sa ka kalle shi da kyau unzur ila sama ka dubi sama da kyau fa'iha da yadda ta daga sama aka daidaita ta ga nan ta tafi in ka tafi bakin teku sai ka ga kamar sama ta taho ta hade da teku ba haka bane a wani jirgi ya tashi da kai nan sai ka ga jirgin ya ji ya keta tekun ya tsallaka ta an je wani tsibirin an waye sai ka ga duk ashe ba nan ba ne saman ba ta huwa ce ta haɗe da ƙasar da kake gani ba Allah mai iko kuma saman tana tsaye ba a sa filoli yadda aka masallaci na aka saukar ita ba ƙasar kuma ga ta nan a tsaye ita ma ba a riƙe ta duwatsu da aka sa'a ba a bar ta da za ta tangal-tangal da mu ba mu kasa rayuwa mu kasa gini mu kasa tafiya wannan shine yake ka kalli sama yadda aka daga ta wa al ardi wacce tsaiha da ƙasa da irin yadda ƙasa ke wata ta faɗaɗa eh ka dubi yanzu yadda ƙasa take daga nan za ka tafi har Legas daga nan ka tafi har Maraɗi har duk inda iya Najeriya kenan ka tafi Afirka ka danna ka tafi Asian country ka tafi zuwa Europe ka tafi turashen nan su ina duka ƙasa ce tawa wacce sa'iha ya ce wa ilal jibali wa asaliha ka dubi duwatsu da nauye-nauyen duwatsu su kansu duwatsu yadda Allah ya ajiye su ka tafi yadda Allah ya ajiye duwatsu ka gani nan hanyar Abuja ka tafi zuwa Mandela ka tafi zuwa Sujan su ina ka ga duwatsu ga shi nan ya ka daga kai ka tafi wasu kasashen ka ga duwatsu malam duk wannan wai halittu ne fa na Allah da ake biso ka gane ka gansu kuma kana ganin su wanda za su ka san wanda yi su sai yake ce maka wa ilal aflaki wa dawraniha da falakai falakin rana falakin wata falakin taurari duk wannan aflak dan suke nan to su ma yadda suke daurani yadda suke tafiyar su yanzu rana ka kalle ta za ga tana guduwa ta nan gefen arewa can haka wajen za su ga ta faɗi yamma maso arewa wani lokacin tsakiya wani lokacin kudu za ta ganta can ta hudu gabas maso kudu da tafi ta faɗi gabas wannan tsarin da tafiya Allah ne tsara mata kuma haka take ko ba za ta kauce ba eh falaki ko ce da falakinta haka nan taurari wa ilal bihari wa amwajiha haka nan su ma tekuna da da kumfas yadda suke wato ambaliya tekun nan da kake ganin ta kana in ka je bakin teku daga yara suna wasa ya tsaya kamar nan ruwan yana can zuwa can sai ya ambalo sai ya zo inda yake sai ya ganki ruwa iya nan iya gini zuwa can koron sai ya janye wannan tangal-tangal ɗin da tekun take yi duka tsari ne na ubangiji ya ce wa ala kulli ma huwa mutahaddikun wa kullu ma huwa sakin ka kalli duk wani abu da ke motsi da kuma abin da yake shiru irin su duwatsu su ƙasa ga sunan irin su ababen da su kuma motsi suke su tsuntsaye su su mace komai yake duka kalle su duk da kalmar kunzur ya fara dole na abuwa ka sa ido ka gan su ka sa basira ka sa hankalinka a kansu ba na yi su haka kawai ba su kai ba a banza ba tare da ka sa ido ka kawo hankalinka ba Ya ce innan kulla ce, wallahi ya rantse da Allah Ya ce, wallahi innan kulla tsirru bi tauhidillah wallahi nan da aka gaya mana suna tabbatar da tauhidi don ubangiji cewa Allah ɗaya ne illa man kafara mina sakalai ne, al-mukallafaini al-insu ce dukkan halittun da aka lissafo mana sun yarda da Allah ɗaya ne sai masu hankali guda biyu su ne mutane da aljanu su kan a cikinsu kafiransu sun kafirce sun ce Allah ba ɗaya ba sun sa masa ababen tarayya wasu rana wasu wata wasu saurari wasu shanu suke bauta ma wasu ƙasa wasu bishiya wasu dutse wasu waye wannan dai a cikin mutane da aljanu aka samu amma sauran halittun can Allah suke bauta ma shi kaɗai shi suka yadda shi ne abin wato mahalicci ya ce wa la haula wa la kowace illa billah la haula wa la kowace illa billah babu ini babu dabara sai ga Allah ma'ana in ka ganka kan tauhidi dan kowa gode ma Allah hajarai da suke ta abin da suka dama a duniya wannan halittun su suna kaɗai ta Allah kuma sun yadda shi kaɗai ne mahalicci amma yau kafirai na mutane da na aljanu suna abin da su dama sai ka ce la haula wala quwwata illa billah babu wayo ba dabara da na tsinci kaina musulmi ka tsinci kanka musulmi sai mu kama Allah godiya mu rike musuluncin kam mu sa zuwa ya karbe mu muna musulmai qala jalla wa ala Allah mai girma da daukaka yace alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati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 suna kaɗaita Allah sai eh, a cikin mutane da aljinu ake samun kakirai Allah ta tsaye Allah ta tsaye shi nan ya ce tara Allah ce shin baka gani ba ne? bane annallaha yasjudu lahu man fi samawa, wa man fil wanda halittun da suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa suna yin sujuda ga Allah baka sani ba ko baka gani ba والشمس والقمر درانا da والنجوم دسوراري والجبال دجور وكي والشجر ودبشوي والدواب ددبوبي والسنة وكثير من الناس yawa kuma daga cikin mutane inda ka dace da kasirun minan nan ko za ya wata magana gaba Allah ka samu cikin waɗannan. Da ya ce wa kasirun haka alaihi al'aba. da yawa daga cikin mutane akwai da azaba ta tabbata a kansu kafirki za su yi ba za su kaɗe ta Allah ba ba za su yadda da Allah ba ba za su abin nan wannan kam hatta alaihimul azabu su ko haka alaihil azab azaba za ta tabbata a kan kafiri da bai yadda da Allah ba bai kaɗe ta Allah ba bai san shi ne abin bauta ba sai Allah ya ce wa man yuhilillahu fa ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta ya tozartar ta rashin bai an ta Allah da bauta ba bai yadda da Allah shi ne Allah ba bai yadda shi ne kaɗai abin bauta ba shi ne wanda duk Allah ya tozartar aka ce fama na hunin mukurim ba ba wanda zai girmama shi wanda zai karama shi ka mutu ko ya mutu don kafiri munafiki to kuma waye zai gyara mashi gobe kiyama babu yasa yan uwa kai ma Allah godiya masa da Allah ya mu musulmi ba ni'imar da take musulunci wallahi babu domin ga aya karara daga cikin mutane da yawa su ma su da Allah ne kaɗai abin bauta amma da yawa kuma akwai wasu su kan wato azaba ta tabbata a kansu wanda duk Allah ya tozarta ta hanyar kafircinsa to wannan ba kuma wani wanda zai karrama shi inna Allah yaqulu ma yasha Allah yana aikata abin da yake bayan sa ne duka ba wanda za ta ce ya zalunce shi dan kowa ya nuna masa hanya ta daidai da wacce ba ta daidai ba man sha'a falumin wa man sha'a falyakfur yace fal kaunu kulluhu yusaddiq yanzu can mun ji wato wanda suke su juda ko duwatsu bishiyoyi kuwa duk wanda suna sujuda ga Allah da nasi na alqur'ani a wannan ayat cikin suratul haji to sai yace fal kaunu kulluhu yusajjid duniya halittu duka suna yin sujuda an ce halittu suna yin sujuda su ma dukkan su ga wato ga Allah wal kaunu kulluhu yuwahid halittu duka suna kadaita Allah qala ta'ala kafanin Allah madaukaki da yake tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura cikin surar Isra'i aya ta 44 kashi Allah yake tusabbihu lahu samawati sab'u samai bakwai suna ma Allah tasbihi suna mai tasbihi kuna ji aya ce ta alqur'ani wa ba magana ta bace wala ardu ita ma kasa yi masa tasbihi aman fi jinna da abin da ke cikin sammai na halittu da wanda ke cikin kasai na halittu suna ma Allah tasbihi kuna ganewa kaga muka dau wannan aya ta dazu sai kafirai da suke kafirciya su ne kadai ba sa ma Allah wato tasbihi da kuma wato aljanu su ma kafiransu Allah ka tsare Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdi ba ke ne ma Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa fahimta tasbihi din nasu ku ba kwa fahimta idan tsuntsu yana ma Allah tasbihi ba za mu gane ba wannan yaran nashi ba za mu gane ba idan rana tana tasbihi ba za mu gane ba bishiya tana ta dukkan Allah yake ba wani abu wannan halittu da ubangiji ce suna ma Allah tasbihi daidai mu ba ma fahimtar tasbihin innahu kana haliman ghafura lallai Allah ya kasance mai yawan hakuri ne ko mai yawan gafara ne mana da wani zai ma wani duda ba Allah ba ya yi ma wani tasbihi ba Allah ba ya zo ya gane ya tuba ya bari ya dawo kan tauhidi sai Allah ya gafarta mu Allah mai hakuri ne mai yawan gafara ne sai gafarta tana abuwa na shirka kana hulɗa da aljanu kana bauta masu ka shiga ƙungiyar asiri ta wanda suke gashin duk ka tuba tattara ka watsar to Allah halimun ne kuma gafuri mai haƙuri ne sannan ko mai yawan gafara ne sai gafarta ma wama aktharul ayati fi kitabi rabbih wa fi kitabillah tabaraka wa ta'ala allati tadullu al-abda wa ta'rifuhu ala al-haqqi subhanahu wa ta'ala wato yace me yawan ayoyi na Allah ayoyi a cikin littafin Allah wannan kaɗai ya kawo mana kamfus me yawan ayoyi kura suna nan da birjit ayoyi da suke nuna mana wato ainihin allati tadillul abda wato arrifahu alal wato take nuna ma bawa kuma take sanar da shi Allah madaukaki shine alhaq alal haqqi subhanahu wa ta'ala sai sannan yace dabbaru mai kaulahu jalla wa ala ku yi ku yi tadabburi kun san tadabburi ba kana nan zuciyarka na gida ba kana nan zuciyarka na shagon ka da kamaru kana nan zuciyarka na ofis kana wurin siyasa ka tana wurin mataka. mataka'a tadabburi ka na in ana karanta aya ka gano fikihun aya da ta ina ce tadabbaru mai ko na tsuku tadabburi tare da ni akan wannan faɗin Allah da yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab cikin suratul ali imran aya ta 190 Allah yace inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittar samai da kasa wa ikhtilafi al-layli wan nahari da sassafawa dare da yini la ayatin li ulil albab ayoyi ne ga masu hankali li'ulul alba eh kaga halittar saman nan da muke ta maimaitawa kaganta ka san da wanda yake a ce tun da take ba gyara ba rusowa ba rikawa ba tsufa kai ka san akwai me akwai wanda yake sannan ka dubi ƙasa ana ta rikici ka zana rikici a kan fulotai inda aka ɗan tsaga ka samu ya samu ka bari, magada suka zo duk wannan ƙasar ta Allah ce haka take inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan sassaɓawa dare da yini yadda suke wani bin daren ya shiga rana wani bin rini ya shiga dare haka da wannan ya zo ya tafi wannan dukkan su aka ce akwai ayoyi amma da ulil albabi da ma'abuta hankula ya ce wato a nan wurin da aka ce ulil albab wa alallahu Allahu al-makhluqati ayatin karimatan tadullu alaihi tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukaki ya sanya halittunsa da ayoyinsa da ya sa masu girma su zama aya ne da suke nuni a bisa shi samuwar Allah Ta wa ta'ala eh yasa wanda zai zo ya ce mata shi bai yarda da Allah tunda bai ganin Allah bai imani da Allah bai ganin sa wannan mahaukaci abubuwa ne nawa tare da kai kai a jikinka in an ce ka ina suke za ka kasa ina hankalin ka yake in ka san inda yake kamo mana shi ka ba mu gani ko to a jikin ka baka iya sani abu sannan an ce maka Allah shi yayi hadisi na sa ne ka zo kana haukan banza ga sama nan ga ƙasa kai ma karan kanka da kake ai alama ce ta samu wanda yake to shi yasa yake cewa ayoyi ne Da Allah ya aje masu hankali suke kallon su san akwai wanda yake shine Allah لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لما آل إمران آية تسجيل التسعين mai Allah ya ce Allah ya ce la'ayatin da ayoyi ne ga ma'abuta hankula halittun mai da ƙasa da ta dare da yini sannan waye ne bayan Allah masu tunani masu hankali suna lazina suna Allah qiyama wa qu'uda suna wanda suke ambatan Allah a tsaye da kuma a zaune kana tsaye kana tafiya a motarka a kafarka kana ta subhanallah alhamdulillah wa la illallah allahu akbar wa lillahi alhamd wannan shine zikiri mutlaki bai bukatar ya ka kirga kai yi kawai kana kwance a kan gadonka ka gide kana zaune a cikin kana wa shi ne yaman wa ƙo'udan suna ambatan Allah suna tunawa shi ne halitte su shi ne aka ce wa ala jinubihim suna kwance akan sasannin su wai tafakkaru da bi kan samawati wal ard suna cincin jini game da halittar tabbai da ƙasa ya Allah ya saman nan ya yi mata rana ya yi sanya mata wata ya yi sanya taurari kuma dukkan su kowane da amfanin su ya yi shimfiɗa mana ƙasa ga ta nan ba ta girgiza da mu kwanan nan ake ake girgiza a wasu shebili zuwa na ko wajen mutum nawa suka mutu dubu da wani abu girgiza kawai wani ɗan yanki ya ɗan girgiza shi kenan wasu bayan Allah su mutu mun ga mu nan daren dakam a Najeriya sai dai wata masifa da muke fama da ita ta kisan kai da kashe rai da waye amma girgizar ƙasa a Najeriya Allah ya tsare Allah ka ƙara tsare wannan ayoyi duka ne wanda mutum yana zaune na kallon su yana tunawa wanda yi yana kwanci, yana zikiri yana tunawa yana kashingiɗa yana tafiya duk inda yake wannan ga ulil albabu da suke wannan Allah ka samu cikin su yace wa ba'da hadha tafsir hatman bayan wannan cincin da za ka tsaya kai ɗan uwa musulmi mai mai hankali ko tilas wajibi shine hakman e eh, labudda an yaslu an an yaslu ila hadhihi natija ba makawa ka kai zuwa ga wani sakamako na musamman mai kyau in kanu min ulil albabi in dai bayi sun kasance suna cikin ma'abuta hankula ɗaya. ai bin ashabi uqul salima hina idhin wato duna bi hadd hubbin lillahi wa khawfin wa khushu'in ese in bawa yana da hankali yana da nutsuwa. ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli kanshi ya dubi iska da yake shaƙa da ni'imar da yake bindin-bindin a ta gabar da ya kudu da arewa to lalle wannan tunanin zai kai shi zuwa ga wata wani sakamako Shi shine ƙune ƙulul albab ma'abuta hankula lafiyayyun hankali wanda bai bai zai gurbata maka hankalin ba Ya ce hina izin a wannan lokaci sai rage juna za su ta maimaitawa a cikin kwakwalwarsu da zuciyarsu da bakinsu da hubbin lillahi da irin san suke ma Allah Allah ya yi man kaza Allah kwanaki muka yi magana ko wajen fassara arziki aka ce ba himilin dukiya ce kada arziki ba Allah ya baka lafiya da inda lafiyar za ka ci da iska da kake shakawa da waye ka taho waiwaya nan kudu da arewa wuya na sai ka je ka ga wanda wuyan ke matsale eh ka daga hannunka ka sauke bayan ka sun sunkuya kai sujuda sai ka je ka ga wanda bai ke sun ko dukka ni'imomi muna tabin bindin a cikin su a matsayin arziki da Allah ya mana amma sai ka ji mutum ya tashi na wajen-wajen, shi ba shi da arziki wannan ni'imomin ko idan kai tunani sai ka zo kana zama kana kauna Allah so na hakika wa khawfin kana jin tsoron Allah tsoro na hakika wa khushu'in kana mai kankan da kai ga Allah kankanwa kankan da kai na hakika kana tsoron Allah ka nisanci saka masa kana kaunar Allah kana yin duk abin da ya sake kai kana ƙanƙan da kai kana nuna kai bawa ne asalin kama ƙasa adam daga nan ɗigon mani kai ba kowan kowa ba za a sa ga ƙasa za a mai da kai ƙasa za a sai ka nuna ko ne ka samu kai ba kowa bane ilimi ne sai ka duba mene ne ilimin kaɗan aka ɗan tsakuran ma dukiya ce ɗan wani kaɗan aka ɗan san mulki ne ɗan lokaci ne aka baka sai ka ƙanƙan da kanka da mahalicci ce rabbana ma haza ba ila". masu wancan cincinin kulul albab in suka yi tunani suka kalli sama kasa suka kalli dare da yini da ajiye ni'imar da ta baibaye su sai su ce rabbana ya ubangijinmu ma ba ila". Ba ka halicci wannan halittun nan wasa ba da mu karan kan wai kawai an yi mu kawai mutum mu sha mu jima'i mai bacci a'a ma khalaqta hadha batila baka halicci wannan halicin dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah kaga tun anan maganar shirka an kore ta subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah eh fakina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta ujafa wannan shine masu hankali kenan ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli rana wata dare da yini ka kalli karan kanka da kana ɗan jariri cikin uwa ka fito kana laƙoƙo kana rarrafe ka fara tsallakawa yi duk wannan nema ce ta ubangiji ya ka ce rabbana ma kalakta ba batila ya ubangiji ba ka halici wannan halittun nan wasa ba eh sannan sai ka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kai kaɗai nake bauta ma kai kaɗai ne mahalicci na kai zan ba komai na bauta sannan bakina azabar na ka tsare mu daga azabar wuta shirka shi ke kai mutum shiga wuta ya dawama har abada Allah ka tsare mun gani bai to binti biyar wata kissa ban san ko za ta karantu yace wa hadha ra'isun akademiyatil ulumi da New York yaqul wai wani shugaba ne na wani science wato academy da take a New York wata wata wata wato san Academy wata makaranta ce wani kafiri armi shugabanta yake cewa ya la kad tawassalna ba'da al-bahth al-ilmi wa tajriba hakika mun kai wajen gane bincike da muka yi research mai zurfi da kuma experience da muke da shi mun gano annan ajrama samawiya cewa waɗannan aflas na sama da Allah ya halitta saman ita kanta tauraron rana tauraron wata taurari kanana manyan su da manya dukkan su yace mun gano annan ajrama samawiya ma wudi al-kauni aswaqiyatan aw musadafatan ba ajin su a sama wai kawai a barkatai ce haka ba ranar nan ka ɗauka su kawai take ba kai wata haka yake saurari ne yake a wannan arne ne ke wannan magana fa su sun gano wannan taurarin da Allah ya sa a sama da ita kanta tsarin saman yadda take ba wai haka aka aje su a shuwa'iyan ba kawai barkatai ta yi rana ta fito da ta ga dama ta inda ta so haka wata haka taurari la yace wannan arne yake faɗi yace wa ma wuzi at bi hisbani bi hisbani an aje su bisa wani lissafi Kama agogonka a mutum ne dan adam ne yake in ya minti nawa sattin zai ba da bai awa ɗaya awa ɗaya ta tafi awa biyun ce awa goma sha biya yi to haka wannan suke suma haka suke da wannan tsarin da lissafi na komai haka rana suke tafiya haka wata haka sauran taurari haka kun gane wannan arin ne yake wannan magana yace falau annan shamsa tarakar madaraha ila a'ala qalilan yace sama wato rana da muke gani ji arna da za ta bar matafiyarta kaɗan wato ilal a'ala kalilan ta ɗan ƙara yin sama kaɗan yace yace la tajamma da kullu hayyin ala bahri yace da duk wani abin da ke saman ƙasan nan mai rai to da ya bushe da ya kan ya bushe me rana ta yi ɗan sama za ta ɗan ƙare kaɗan to halittun da suke ban ƙasa su kuma duk za su bushe in ji arnefa kuma sun gano ne ta hanyar ilimi ya ce walau annan shamsa tarakar madara ha ila akwalin kalilan la haɗin wato la tarakar kullu hayyin ala zahar al'ad haka nan har wa yau ƙasa rana dai da za ta bar matafiyarta da aka tsara mata kaɗan ta yau ƙasa ita kuma can ba sama bai ce Hadisu za su bushe to ta bar yadda Allah ya tsara mata da suke tafiya ta ɗanyo ƙasa kaɗan to ya ce su kuma da duk halittun da suke ban ƙasa da sun kone kurmus wannan ɗan ƙasan da za ta yi daga inda take to da gaba ɗaya halittu da sun kurmushe arne ne ke faɗi ya sai yanzu an fi yadda da magana arne Allah ka tsari mu dai mun fi yadda da magana Allah da ta manzansa wannan muna faɗi ne saboda wai ya kawo mana ne saboda mutane yanzu zaka ce arne ya ya gano abu sai a ga kamar na arnan ya ci ko abin da ne da ya faɗi da Allah ya faɗi ya ci amma dai wai mu ji ne ke suka suka gano ba da ta ba ta hanyar kimiyya yace walau annal kamara taraka madarahu ila a'ala shi ma wata da kuke ganin shi yace da zai bar matafiyarsa kaɗan ya yi ɗan sama au ila asfali kalila ko kuma ya ɗan yi ƙasa kaɗan yace la tallat harakatul mat akwai harakatul mat wal jazri ala zahril ard harakatul mat wal jazr wata harka ce ta kimiyya akan teku teku tana tumbatsa kuma ta ja wannan ambaliya da take da jan da take yi akwai amfani shi ba dan wata da za ya barci ko matafiyar sai da yake wannan tekun da in tayo ambaliyar ba za ta koma ba me za ta yi halaka mutane za ta yi ba kusan inda ruwa ya ke ya inda ba ruwa yawa ba kowa ya san wannan to da ruwan teku zai rika ambaliya ya zo ya mamaye gaba ɗaya halittu yace la sanan harakatu maji wal jazr ala zahr al ardi wa ma ta ahli ardi gharqan aw ataka da halittu da yawa idan ke kuciyo ambaliya ba za ta koma ba sai a sami abin da ake cewa ambaliya zuwa kamar da aka yi tsunami ta ambalo duk wasu hotel da aka gina gefen wuraren aka ragargaza su aka shage kaɗan ne aka ɗan bar wannan abin da ɗin ta ce haka nan wannan da wata kenan zai bar matafiyarsa da aka tsara mai koyin sama koyin ƙasa wannan tsarin tafiyar tekun yadda take muna nan zaune lafiya mu a tudu ita ma tana harkata jirage na shiga suna harkar su komai lafiya to da wata zai bar matafiyarsa ta daidai a binciken da wannan kasarar suka yi to da abin da matsalar da za a samu kenan wannan an ciro cikin littafin al-islam ya ta hadda musulunci wani ne ya littafi ya ce musulunci yana kalubalanta biyu wata kimiyya ta ne Allah ya tsara tsarinsa sai dai yanzu a ta ganowa ana takura ana ta ga kaza kimiyya ga kaza technology ga kaza AI ga fita duk halitta Allah ce kuna fahimta da kyau ba wannan littafi ya ce wato liwahididdin khan shi ya tarjama ce wato ta zafaruddin khan shi ma wanda ta kadimu Dr. Abdus Sabur shahin ina ga kamar na lokaci sai mu tsaya da wannan ayar ko yace wa sadaqa rabbi inda yaqul ubangiji ya yi gaskiya inda yake cewa ashamsu wal qamaru bi husbani ashamsu wal qamaru bi husbani rana da wata suna tafiya ne kan tsayi da littafi komai daidai da saka ba za su saba shi ba daidai da dakika daidai da su sama ko su kasa daga inda Allah ya tsara musu ba za su ba komai tafiya daidai wai da wato abin nan ɗin da yake tafiya agogon ka yana daidai bai lalace ba za ka ga ya tafi daidai ya nuna minti biyar minti har ya kewaya awa ɗaya ya sake haka nan wannan ranar da wata haka Allah ya tsara masa shi sa Allah ya ce a jan kwar kamar da Usmani ne ne da Usmani mana ya jiriya ni bi hisabin kenan da kekin wani zamin muhakkalin tsari ne suke tafiya fiye da yadda kake tsammani Allah ya tsara masu wanda kuma duk Allah ya yi mana wannan don mu amfana mu ji daɗin yadda za mu bauta masa wannan man kasa ɗin wallahu subhanahu yuzakkiruna bi tauhidin rububiyya a wannan duk bayanai da muka yi Allah ne ke tunatar da mu da tauhidin sanar rububiyya cewa shi kaɗai halittarsa ba neman taimakon kowa bai ga samfur wurin kowa ba kuma yake gudanar da halittar tasa kuma mulkin sa ne ifan kai da da wani Allah ba Allah baya kuke tsammani sama za ta tafi haka ranar za ta tafi daidai ku mana misalai ga masu mulkin duniya wanda yake kan mulki da wanda ke so ya hau da wanda bai so ya sauka da kurbi rikicin da ake kai ba ko amma da yake Allah shi ne Allah kuma shi kadai ne halittunsa ne nashi ne kun taɓa jan an sami da zai fitowar rana fito daga gabas wani ya ce fito daga yamma za a yi ruwa a ce a'a ba za a yi ba ni ban yadda a yi ruwa wancan Allah babu wallahi tauhidin ɗan uwa na ulubiya in dai kana da hankali ka gane tauhidin rububiya to kai da kanka za ka san Allah shi kaɗai cancanta abauta wasu kaɗai kamata ji tsoro shi sa yake cewa wannan amana ne liyal fitar alfitara, liyal fitar fitaran sawiya wa qulubat taqiya wal uqul naqiya lil ikrar lahu bi tauhid mai cikakken hankali mai fitira lafiyayya dama nasar ne an halicce mu ne mu san akwai Allah ko shi kaɗai za a bauta kowa a fitara ta haka ne Ɗan za ka san akwai wani abin bauta idan yake dan ya karkatar da kai sai ka je ka bauta ma dutse ko ice ko wani shehi ko wani waye kuna ganewa da kyau sannan wal qulubin taqiya da wanda suke da zukata wato masu tsoron Allah wal quluban naqiya da zukata da hankula lafiyayyu da kiyata ta tu hankulan dukkan su in suna da wannan za su tabbatar da tauhidi da uluhiyya a ƙarshe Allah shi ne abin bauta in ka yarda da duk halittun nan nashi ne shi ya yi su ba tallafin kowa yake gudanar da su ba tallafin kowa kuma nashi ne ga sunan suna yi sarmada kullum a nan za mu tsaya karatun yana da yawa ‘yan uwa fatanmu da mu da ku mu daure karatun nan mu daina yin shi a matsayin wa'azi in na ga dama in na ga dama in tafiya ta bari shi a matsayin darasi na ji nan an tsaya an sanya aya saboda lokaci to za a tsora karatun da sauran shi sai ka zo kuma mutum nawa ka jawo ta hanyar ka suke zuwa suke sauraron karatun ko ka san kana da lada duk wanda ka gaya musu ana fa karatun tauhidi ana karatun marabuka ka zo ka saurara saboda mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare mu rage mu kan mu halin da muke ciki a yanzu da wannan hayaniyar duniya da wannan hayaniyar kasar ba abin da zai sa ka sami rihe ka sami sauki ka sami canshi ya maka sauki sai sauraren irin wannan karatun ana magana Allah mahalicin mai da kasai wacce magana wani hayaniyar duniya kuma Allah ka samu daji wannan za mu ci abin da karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abin da ne kuma Allah wani zai gafarta mu